السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين درسينا هم سند شرحي دمك جباتر ومختصر شعب الإيمان هذه سيدة أكتشرو دقا الجامع لشعب الإيمان لكاه الإمام أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى muna cikin sharhi game da reshen imani na talatin da uku reshen imani na talatin da uku shi ne kirga ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba a shafi na sittin da biyu insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan ƙa'idan godiyar ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ka'idan godiyar ni'ima wajibi ne ga musulmi ya rika ƙirga ni'imomin da Allah maɗaukake ya masa wajibi ne me dalili saboda za a mar tambaya a kai a ranar tashin kiyama wannan ya zo a ƙarshen suratu takafur Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Thumma alunna yau yawma izin anin na'im. Sannan za a tambaye ku a wannan rana game da ni'imomi. Allah ya faɗa mana wannan. Idan mutum yana ƙirga ni'imomin, tambayar za ta iya zuwa da sauƙi gare shi. Allah ka ce da mu. Godiya game da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala tana da ƙa'idoji ya kamata mu sani godiya game da nemar Allah ana da ka'idoji waɗannan ka'idoji su ne alimawul bai haƙi ya yi ƙoƙarin kawo mana a nan kiyaye waɗannan ka'idoji suna da alaƙa da imani don mutumin da baya kulawa da su to ba shakka yana da nakasar imani waɗannan ka'idoji na gode ma ni'imar Allah ibn al-qayyim al ya yi bayaninsu a littafin madarujus salikin madarujus salikin yana mujallar na biyu shafin 233 ibn al-qayyim jawziya yace wa shukru mabniyun ala khamsi qawaida godiya game da ni'imar Allah an gina ta ne akan ka'idoji guda biyar gode ma ni'imar Allah an gina ta ne akan ka'idoji guda biyar ka'ida ta farko Kudu'u shakiri shine kai tawali'u ga Allah subhanahu wata'ala ka'idar farko ta godiya shine tawali'u me ake nufi da tawali'u ka ci a ranka cewa Allah ne ya maka ba dabararka bace ba ka bane matukar ba kana tunanin Allah ne ya maka ba idan har kana ganin wata dabara ka ce ta sa ka samu wata ni'ima to ka rasa ƙa'ida ta farko na gode ma ni'imar Allah saboda ka koda ka ce na gode Allah da baki aikin banza ne Allah ya mu gane ƙa'idan gode ma ni'imar Allah ta farko hubu ushakiri lil mashkuri ne wanda zai godiyar ya yi tawali'u ga Allah wato ka rika ji a cikin ranka wannan abin Allah ne kawai ya so za ka samu amma ba dabaraka ka bace ba iyawanka bane kuma duk abin da Allah ya baka ka rika ji a ranka wannan abin Allah ne ya baka shi kawai amma ba dan dabaraka ba wato babu wani kokari ta waje fanka wanda ya samar maka wannan abin ka'ida ne musulmi ya tabbatar da wannan yace na biyu ka'idar godiya ga Allah ta biyu hubbuhu lahu ka rika son Allah akan wannan ni'ima da ya maka zaka ji kana son Allah saboda wannan ni'imar da Allah ya baka rashin wannan ni'ima rashin wannan ka'ida ta gode ma ni'imar Allah shi ke sa kaga an ce ma musulmi ya rataye kansa ya kashe kansa ai kaga bai nuna soyayyar sama ga Allah ba kaga bai ma yadda Allah ya masa ni'ima ba to don haka yasa dole sai ka ji a ranka kana son Allah saboda ni'imar da ya maka idan baka ji a ranka kana son Allah ba ko da ka ce na gode Allah da baki aikin banza ka'ida ne na uku wa atirafuhu bi ni'matihi sai ka yi ikirari sai ka yi ikirari cewa wannan ni'ima Allah kai ka bani sai ka faɗa da bakinka sai ka faɗa lallai ka yarda Allah shi maka wannan ni'ima na hudu don ka faɗa bai isa ba sana'uka alai sai ka yaba ma Allah da ya maka sai ka yi yabon Allah da ya maka wannan ni'ima kaga bayan ka yi ikirari lalle Allah ka min kaza shine ikirari Allah ka min kaza kaga inda za ka yi shiru zuciyarka ta san Allah ne ya maka to ba a yadda ka bar abin a zuciyarka ba sai ka yi ikirari Allah ka min kaza to sannan na hudu ka yaba ma Allah akai ƙarƙashin yabo ga Allah nan ne godiyar baki ta zo Allah ya samu gari. ƙarƙashin yabo ga Allah ta nan ne godiya ya zo godiya na harshe na ƙarshe fa Allah ya sta'amila hafi ma ya karahu wannan ni'imar da Allah ya maka ka tabbata ba ka taɓa amfani da ita a wajen saɓon Allah ba sau da ka idan Allah ya baka lafiya wannan lafiyar kar a yadda a yi amfani da ita wajen saba ma Allah amma idan ka yi amfani da wannan lafiyar ka saba ma Allah ba ka gode ma Allah ba don haka duk wata ni'imar da Allah ya baka lafiya ce mukami ne dukiya ce waɗannan ka'idodi suna aiki a kai ka'idodin nan guda biyar ibn al-qayyim jawziya ya ce fa hadhihi al-khamsu kaga waɗannan ka'idodi guda biyar hiya asasu shukuri su ne na gode ma ni'imar Allah in ka dubi alkur'ani gaba daya duk bayanan da Allah madaukaki yake akan waɗannan ƙa'idodi guda biyar ya ce wa bina'uhu alaiha akan waɗannan fandishon abubuwa guda biyar Allah ya gina godiya a kansu ne shi ne ce famata udima min hawahida idan aka rasa ɗaya a cikin guda biyar ɗin nan ikhtalla min qawaidi shukri qa'ida to kaga kenan dai condition din godiyar an rasa rukuni daya wa kullu man takallama fi shukri wahdahu duk wani malami a tarihin musulunci da kaje yana magana akan gode ma Allah duk wani malami yace fa kalamuhu ilaha yarju'u maganar malamin tana dawowa ga abubuwa guda biyar din nan don haka duk wani bayani da wani malami zai yi in dai akan musulunci ne yaya ake gode ma ni'imar Allah yake alaiha ya duru akan waɗannan ƙa'idoji guda biyar yake gudanar da ta Allah ka samu iya tsarewa shi ne ce to anan ma'ani shukuri salasatu ashiya kaga kenan zaka fahimci godiya tana da tana bada ma'ana na abubuwa kamar guda uku a dunkule ma'rifatun ni'ima na ɗaya ka san ni'imar kanta ka san ma ni'imar domin babban damuwar ita ce ba mu ma san ni'imar da Allah ya mana ba ai shi yasa Allah madaukaki yake umurtar mu da mu kirga ni'ima mu duka kirga ni'iman gwargwadon yadda kake kokarin kirga ni'imar Allah gwargwadon godiyarka ga Allah gwargwadon imaninka ma'rifatun ni'ima sannan qabulun ni'ima ka san ni'imar da Allah ya maka na biyu karɓan ni'imar da Allah ya maka ka karɓa ko baka karɓa ba ai wanda bai karɓi ni'imar ba shi yake kashe kansa sannan as sanau biha ka yaba ma Allah akan ni'iman idan ma malamai za su dunkula waɗannan rukunai guda guda biyar to suka mai da su ne akan abubuwa guda uku ɗin nan ka san ni'iman ka karɓi ni'iman sannan ka yaba ma Allah akan ni'ima ka san ni'imar da Allah ya maka ka karba karban wanda shine ya dace da waɗannan ka'idoji guda biyar to sannan ka yaba ma Allah akan wannan ni'ima yace fa amma ma'rifatuha fa huwa ihdaruha fi abinda ake nufi da cewa ka san ni'iman shine ka rika tunanin wannan ni'ima a cikin kwakwalwarka ka rika tunani kai Allah ya min kaza anya in ba dan Allah ne min ba zan iya samu kuwa shine ka rika hararo wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka a cikin hankalinka wa mushahadatuha ka rika ganin ni'ima wa tamyizuha kana iya bambanta ta ai Allah ya min kaza bai ma wani ba to kaga daga nan mutum ya iya gane lalle akwai ni'imar da Allah ya mara to wannan shi ake nufi da kirga ni'imar Allah fa ma'rifatuha tahsiluha nan. sanin ni'iman Allah shine ka rika kokarin tabbatar da abin a kwakwalwarka Allah ya min kaza kama hasalat lahu kharijan id kasirun min an-nas tusinu ilayhi wa huwa la yadri yace in ka lura sau da yawa zaka ga ana wa mutum amma shi bai ma san ammar ba Allah ya kyautata mishi amma bai sani ba wala yasihu min hada shukr dan haka yasa godiya ga wannan ba ta ma inganta to sannan idan ka iya sanin ni'ima ka karbi wannan ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala ka yi ma Allah godiya a kai shine ibn al-qayyim jawziya ce gaba ɗaya wannan ya taho a aya guda ta ƙarshen suratul duha shi yasa al-imam al-bayhaqi sai kawo mana dalili na uku wanda ke tabbatar da kirga ni'imar Allah yana daga cikin rassan imani mu karanta qauluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ƙarshen suratu buha ayar ƙarshe aya ta goma sha ɗaya wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis Allah ya ce amma dangane da ni'imar da Allah ya maka ka rika faɗa kaga maganar nan ta zo a ƙarshen sura Allah ya ce ka riƙa faɗa game da ni'imar da Allah ya maka kaga wannan umarni ne ana umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk wani umarni da ka ji an yi shi ga manzon Allah gare mu ne in ka dubi bayanin Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirin sa Adwa'ul Bayan a mujallan 8 shafin ya yace an-ni'ima da Allah ya ce game da ni'imar Allah mahaliccinka ka rika faɗa me ake nufi da ni'ima kullu ma an'ama Allahu bihi 'alal 'abdi duk wata ni'imar da Allah ya ma dan adam wa hiya kullu ma yan'amu bihi al-'abdu ni'ima ita ce abin da ke sa mutum ya ji dadin rayuwa min malin ko dai dukiya wa afiyatin lafiya hidayatin shari'a nusratin minan nu'uma nasara ce ka samu in ta rayuwarka ko a wajen aiki wallinu sauƙin rayuwa gaba ɗayan su ni'ima ne to sai aka ce abin da ya sa Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wato idan za ka rika tuna ma kanka ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka A tahaddusu biha faɗa ma kanka ni'imar da Allah ya maka shukuruha to wannan yana nuna alamar za ka yi godiya gare wannan godiyar kuma za ta kasance ne a maliyan. godiyar za ka yi ta ne a aikace shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dora mar hanyar da zai nuna godiyarsa game da ni'imomin Allah na ɗaya min iwa yatim ya taimaka wa maraya ka yadda Allah ya maka ni'ima da wani taimako kai wa marayu wato abinda Allah ke cewa kama an amallahu alaika yanda Allah kai ya maka ni'ima wa tan'am anta ala ghairika kai ma kai kokari ka ni'imta wani idan Allah ya sauwake maka rayuwa ka sauwake ma wasu rayuwa Asiyan bi fi'lillahi ma'aka kaga kana kwaikwayon abin da Allah ya maka Allah ya sauwake maka kai ma ka sauwake ma wasu sannan i'ta'us sa'ili idan wani ya taho yana roƙo a taimake ni ka bashi shi sa Allah ce wa amma sa'ila fala tanhar idan mutum ya zo yana roƙo ka ɗauka ka bashi as-sa'ilu yani ifa'u sa'il kama aghnahu Allah yanda Allah ya wadata ka to sannan kuma yi amfani da wannan dukiyar ta karantar da ilimin addini ce ta'limul mustarshidi kama allamahu Allah yanda Allah ya sanar da kai kokari ka sanar da bayan Allah Shi ne sai Muhammadu Aminu Shankiti ya ce wa hada mi shukurin ni'ima idan mutum zai kiyaye waɗannan kawai to insha Allah zai Allah zai taimake shi akai abin da ya kamata mu lura wanda malamai sun mana matashiya akai kamar eh, Imam Fakhruddin Ar-Razi tafsirinsa ƙarshen suratu Buha yace in ka dubi abin da Allah ya faɗa a ƙarshen suratu Buha wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis amma game da ni'imar Allah ka faɗa sai ce Allah ikhtara qaulahu fahaddis me yasa Allah ya zabo wannan kalma fahaddis maimakon Allah ya ce fa khabbir idan aka ce fa khabbir ka da labari amma idan aka ce fa haddis ka faɗa me ya bambanta su sai ce domin inda Allah ya ce fa khabbir za ka faɗa sau ɗaya ka sauke nauyi saboda ka bada da labari don idan aka ce khabbir ka ba da labari Allah ka min kaza sau ɗaya shikenan amma da Allah ya ce fa hadis li yakuna zalika hadisan indahu la yansahu za ka yi ta faɗa ma ranka har ka bar duniya babu ranar ƙarewa shi yasa Allah ya ce haddis ba a ce khabbir ba game da ni'imar Allah kai ta faɗa ma ranka kai ta faɗa ma ranka yu'idahu marratan ba'da ukhra ka tuna ma ranka jiya Allah lallai na tuna jiya Allah min kaza yau ma ban manta ba kamin kaza haka zaka yi ta har ka mutu tuna wannan ni'imar shi ke sa ka iya gode ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala wannan ta gefen alkur'ani kenan shi yasa alimam imam al ba ya bamu wannan aya ta ƙarshen suratu buha don ya nuna maka godiya ga Allah wato tana da ƙa'idoji tana da ƙa’idoji ba wai godiyar baki ne kawai ba akwai hadisun Jabir Allah ya kara masa yarda ta gefen hadisi kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ubliya bala'an fa zakarahu faqad shakarahu duk wanda aka jarabce shi da wani bala'i sai ya yi godiya eh, fazakarhu sai ya tuna ya ambata ya ambata shine zakara kaga ya dace ta fahaddis idan aka yi maka wata jarabawa ta annabi ya ce man ubliya wanda aka ba shi bala'i don ubliya bala'i ne annabi ya ce man ubliya bala'an wanda Allah ya jarabce shi da wani bala'i fa zakarahu sai ya faɗa faqad shakarahu to ya gode ma Allah wa in katamahu in yayi shuru ya ki faɗa ma ransa faqad kafarahu to ya butulce wannan riwaya guda ce akwai riwaya da ta zo fa innahu idza asna idan ya iya yabawa to kaga kenan kalma ta fa tana daukan ma'ana daban-daban shi yasa ibn al-qayyim jawziya yake cewa duk wani bayani na wani malami da zai akan godiya baya wuce waɗannan ka'idoji guda biyar saboda malamai sun ciro ne daga ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu idza asna in kayaba faqad shakarahu to kayi godiya wa in katamahu idan mutum ya boye faqad kafarahu ya butulci akwai riwaya da ta fa innahu man asna faqad shakara idza asna faqad shakara man asna faqad shakara wa man katama faqad kafara waɗannan riwayoyin hadisin sun inganta daga manzon Allah yana silsilatu sahiha hadisin 617 sahihu targhib hadisin 968 man ubliya bala'an hadisin yana sahihu abi dawud hadisin 4814 al-imam al-munawi a littafin faidul qadir wannan yana juz'i na shida shafi na 22 yace annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bayani akan ni'ima ta gefen hadisi maimakon annabi ya ce man ni'ima ni'matan sai annabi ya ce man ubliya bala'an maimakon annabi ya ce wanda aka bashi wata ni'ima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya jarabce shi da bala'i kaga sai annabi ya kira ni'ima da sunan ne bala'i annabi ya kira ni'ima da sunan bala'i me yasa annabi ya kira ni'ima da sunan bala'i saboda karshen karshen suratul takasu da muka karanta thumma latus'alunna yawma izin anin na'i za a tambaye ka akan ni'imomin Allah a lahira saboda ka bala'i ne Allah ya samu gane shi yasa annabi bai kira shi ma ni'ima ba sai ce wanda Allah ya jarabce shi da bala'i don ni'ima bala'i ne asali idan aka ce kamar yadda al-Imam al-Munawi yake faɗa man un'ima alaihi bi ni'ima kalma ta albala'u da larabci yusta'malu fil khairi wa sharri da larabci ana kiran ni'ima bala'i ana kiran musiba bala'i ni'ima bala'i ne musiba bala'i ne li'anna aslahu al-ikhtibar wal imtihan idan aka ce bala'i ana nufin jarabawa ai jarabawa ita ce ake ma tambaya kuma Allah ya faɗa summa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im kaga kenan za a ma tambaya kai don haka ya zama jarabawa haka ibnu al-asir ya faɗa a littafin an-nihayat fi garib al-hadith yana juz'i na farko shafin 156 al-ma'ruf anna al-ibtila yakunu fil khairi wash-sharri tunda Allah zai mana tambaya akan ni'ima a kiyama to kaga kenan ni'imar da Allah ya bamu a duniya bala'i ne sannan kuma wannan bala'in yana kasancewa ta alkhairi yana iya zama ta sharri ma'an min gairi fi ilai fi'laihima in ka dubi alkur'ani haka Allah ya tabbatar suratul anbiya ya aya 35 wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa nabluukum bil sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah yake muna jaraba ku nabluukum muna jaraba ku mu saukar da sharri gare ku mu saukar da alkhairi gare ku sai Allah yake fitina kowanne fitina ne karka ɗauka wai sai ka samu asarar dukiya ce a fitina ta same ni dukiyar ma in ka samu fitina ta same ka ka samu dukiyar fitina ce ka rasa dukiyar fitina ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala don abinda Allah ya faɗa ke bulukun, kaga an ce na bulukun minal bala'i shi yasa annabi yace man ubliya bala'an fa zakarahu duk wanda aka mai jarabawa sai ya iya faɗa saboda ka in ma rashin lafiya ne kaga jarabawan kenan ta gefen sharri kayi ta jinya kayi ta jinya sai ka ce a ah, Allah na gode wani jinyar da yake tafuna wa tsanani na gode ta sauki da kanin. kamar da malamai suke cewa komi tsananin jinya ka ce akwai sauki kar ka yadda ka ce babu sauki ba shakka haramun ne domin duk wahalar da kake sha wallahi akwai wanda wahalar da ya shiga tafuna ka don haka za ka ce akwai sauki ranar da manzon Allah ya rasu sahabbai in sun taho ba a bari su shiga gidan manzon Allah saboda annabi yana cikin jinya amma sahabbai suna haduwa da sayyidina ali a waje da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya sayyidina ali ya ya cikin manzo ya ce alhamdulillah ai annabi ya samu sauki wannan ita ce abin da musulunci ya karantar da mu amma ina ya ya jike ce kai ai gwamnati ma da yau Allah ya sauka in ka dubi aunin mabud juz'i na goma sha uku shafin ɗari talatin da bakwai aksaru ma yusta'malu fil khair don haka da larabci idan aka ce bala'i ya shafi alkhairi ya shafi sharri kuma haka alkur'ani ya nuna mana to amma galibi idan aka kawo kalmar bala'i inda larabci ne ya shafi alkhairi ba sharri ba to sai ya zama ta inda mu muke fahimtar kalmar yanzu akasi ne cewa ne ai bala'i ya sami ya ce to ya shiga musiba alhali galibi kalman bala'in ma balarbe yana amfani da ita ne akan alkhairi amma mu a fahimtar mu yanzu sai zama bala'in ya koma kan sharri amma abin da musulunci ya nuna dukkansu, kamar yadda Allah ya faɗa na nablukum min albala'i nablukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un min adabin ni'ima saboda ka yana daga ladabi na ni'ima abinda annabi yake karantar da mu an yazkura mutiya idan Allah ya baka wata ni'ima ka tuna Allah game da wannan ni'imar shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa fa in zakarahu faqad shakarahu in ka tuna Allah game da wannan ni'imar to ka gode ma Allah ka ji abinda manzon Allah ya faɗa wato annabi yana ce mana ba sai ka ce Allah na gode ba ni'imar kawai in ka bayyana ta ga Allah kai yabo ga Allah akan ni'imar shi kadai ya isa godiya in ji manzon Allah dan abin da annabi faɗa man ya bala'an fa zakarahu faqad shakarahu faqad shakarahu kaga ba a buƙatar ma kalmar baki wa in tamahu in ko mutum bai faɗa ma kansa wannan ni'imar ba faqad kafarahu to ya kafirce yayi butulci ga Allah subhanahu wataala to don haka ibn al-qayyim jawziya dan alitahi madarij saliki nayi magana kan gode ma ni'imar Allah bayanin da zai yi ya ka samu wani malami da yayi saboda fito da ilimi filla filla wanda yake da asali daga alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah yana madarij salikin juz'i na biyu 246 yace don haka zaka iya fahimta cewa ashukuru ya bil jawarihi gode ma Allah yana tabbata a jikinka ba wai a harshenka kawai ba jikinka idan ka ce godiya ta harshe wannan ita ce ake kira alhamdu ashukuru ya shafi jikinka gaba ɗaya ne ashukuru ya shafi jikinka gaba ɗaya ne amma alhamdu fa ya bil ƙalbi wal lisani ko dai ka faɗa na gode a zuciyarka ko ka faɗa na gode da harshenka don haka akwai bambanci tsakanin ashukur da kuma alhamdu abin da ya bambanta su shine ashukuru a ammu kalma ta ashukuru ta fi ganewa saboda ta ɗauke kalmar godiyan harshe da godiyan zuciya kalmar shukuru ta ɗauke su gaba ɗaya amma idan ka ce alhamdu ya taƙaita ga godiya na harshe ko da yake godiya na harshe ɗin shi ma ana son a samu gabawa amma godiya na jikinka gaba ɗaya ake bukata saboda ka zuciyarka ya zama ta yi godiya ga Allah khudu'an wastikana ya zama zuciyarka tana tawali'u wa bil lisani harshen kafa sana'an wa i'tirafan harshenka yayi ikirari ga Allah game da wannan ni'imar da Allah ya baka sannan harshenka ya yi yabo ga Allah a kan wannan ni'imar da Allah ya baka wal jawarihi jikinka kuma fa shi ne aka ce ya nuna godiya fa'atan wan qiyada jikinka karka yadda kai amfani da shi ta wajen saba ma Allah akan wannan ni'ima to kaga zuciya ta yi aikinta harshe ya yi aikinsa jikinka ya yi aikinsa ashe kenan godiya ga Allah bai taƙaita ga harshe kadai ba al-imam abu hilal al-askari mai littafin al-furuq al-lugawiyya shafi na ya yayi bayani game da bambancin alhamdu da ashukuru. domin mutane da yawa sun ɗauka abu ɗaya ne yace alhamd yace bainal wa shukr alfarqu bainal hamdi wa shukr alhamdu huwa sana'u bil lisani alal jamili alhamdu shine kayi yabo da harshenka akan wani abu mai kyau da aka maka shine alhamdu amma ashkuru fa fi'ilun aikin jikinka gaba ɗaya shine shukuru. shi ko aikin yanbani an mun'am an ta'zimul mun'im li ajalin ni'ima eh, mun'am zaka girmama wanda ya maka ni'ima saboda wannan alheri da ya maka sawa'un kana na'atan bil lisan aw iqadan aw mahabbatan bil jinan don haka yasa ashkuru ya haɗe harshe da zuciya da jikinka yani amalan wa khidma bil arkani zama duk jikinka kana amfani da shi ta nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala to kaga kenan idan aka ce Allah ya maka ni'ima godiyar ba ta harshe kaɗai ba ne ana buƙatar godiyar nan ya zamanto akwai a zuciyarka akwai a harshenka akwai a jikinka Allah ka samu dace to ya kawo mana dalilai da suke nuna ya kamata a yawaita tuna Allah din wa amma bi ni'mati rabbika haddis? Fa haddis nan kamar da muka ce malamai sun ce ka rika faɗa ma kanka shine haddis faɗa ma kanka ba wai ka ba da labari kawai ba to abin da ke nuna cewar babu ranan bari har ka mutu akan ni'imar da Allah ya maka shine dalili na gaba shine wanda dalili na hudu da limamun bai haƙe ya kawo mana a wannan babi mu karanta wa qawluhu ta'ala fil baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara aya ta 152 ne Allah ya ce fadhkuruni azkurukum ku ambato ambatona zan ambace ku ku riƙa ambato na kaga ba so ɗaya ba ne zan ambace ku washkuruli ku riƙa godiya gare ni wala ni kar ku butulce min Allah ka samu iya yace wa gairu zalika mimma manna Allah ta'ala ala ibadihi wanda akwai ayoyi da yawa daga cikin ayoyin da suke bayanin falalar da Allah ya yi mabayi idan aka ce mannallahu ya'ani fadlullahi tabaraka wa ta'ala alal ibad wa zakkarahum biha Allah ya tunatar da bayansa game da waɗannan ni'imomi fi kitabihi a cikin littafinsa na alqur'ani ibn rajab a littafin jami'ul ulumi wal hikam a sharhin arba'un hadis yana juz'i na biyu shafin ɗari uku da biyar ya ce kaga abin da Allah ya mana umarni wannan umarni dole ne don idan Allah ya yi umarni wannan umarnin nashi dole ne ba wai zaɓi ba ne fazkuruni ku riƙa ambatona azkurkum zan ambace ku ku riƙa ambatona idan ka ambaci Allah Allah zai ambace ka me ake nufi da haka shi Allah zai ambace ka sai ya ce zikirullahi li abdihi wato kenan kaga wannan yabo ne na harshe yabo na harshe da za ka yi game da Allah shi sa ƙarshen maganan Allah ya ce washkuru li ku gode min kaga za ka yi yabo ne da harshen ka akan me godiya ga Allah idan baka yi bafa, idan idan baka yi yabo da godiyan bafa, ka butulce shi sa Allah ya ce wala takfurun domin da zaran ka yi godiyar ba to ka butulce wannan godiyar kuma ana maganan na harshe ne da godiya da yabo wanda za ka yi ma Allah da harshenka saboda ka kaga zikiri kenan don haka yasa baya ga godiyar da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala ta zuciyarka da sassan jikinka sannan kuma harshenka ya yawaita zikirin Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ai ba wasu ɗaya bane ka yi ta yi kana ta yabon Allah harshenka yana ta yabon Allah subhanahu wa ta'ala. To idan kana yabon Allah ɗin nan, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace ka, yanda ka yabe shi zai yabe ka, ta yaya Allah zai yabe ka, Ibn Rajab ce huwa sana'uhu alaihi fil mala'il a'ala, ka san akwai makusantan Allah, akwai makusantan Allah, manyan bayin Allah, waɗanda ke can sama ta bakwai. kusa da al'arshin Allah Allah zai sanar gaba ɗaya zai sanar da waɗannan mala'iku da halittu waɗanda ke kusa da shi zai gaya musu ya ce kun ga wane wanda ke gari kaza unguwa kaza ina son shi kasan wannan shaida ta isa idan har Allah ya yabe ka a wannan guri to wallahi ka tsira duniya da lahira to ba abin da ke sa ka samu yabon Allah sai kayi eh, a sama sai kayi ba ma Allah a ƙasa shi sa Allah yake fadkuruni askurkum. ku ambace ni in ambace ku aljaza'u min jinsil amal sana'uhu alaihi fil mala'il a'la baina mala'ikatihi Allah zai yabe ka a wajen mala'iku zai kira sunanka da siffofinka da na iyayenka wallahi kai baka ma sani ba ya gaya wa mala'iku kuma bayan ya gaya musu Allah zai ce ina alfahari da wani mubahatuhu lahu Allah zai tabbatar yana alfahari da kai ya gaya wa mala'iku to wannan yabo ne wanda ya kai makura shi yasa godiyar ni'imar Allah take da wahalan gaske saboda me sai kayi godiyar kake cimma wannan martaba martaba ta waliyan Allah don idan aka ce an kai matsayin da Allah zai ambace ka a sama ta bakwai to kaga mutum ya kai makura ta wajen waliyai kafin ka isa wannan gurin fa abu ne mai wuya don haka goda ni'imar Allah take da wahalan gaske ai in ba mu manta ba akwai hadisin uh, uh, mu'az ibn jabalin hadisin mu'az ibn jabalin Allah ya kara masa yarda wanda yake cewa akhadha rasulullahi bi yadi yawman wata rana annabi ya kama hannuna sai ya ce usika ya mu'azu ya kai mu'azu ina maka wasiya la tada anna fi duburi kulli salatin karka yadda a ƙarshen kowace sallah a ce baka yi wannan addu'an ba an taƙula ka riƙa cewa Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni in iya zikirinka Allah ka taimake ni in iya gode ma ni'imarka Allah ka taimake ni in kyautata ibada ta gare ka annabi ya ce kar ka yarda shi yasa malamai suke cewa wannan bai tsaya ga sallar farilla ba duk wata sallah da za ka yi wallahi wannan addu'an ya kamata a ce baka gama sallar nan ba a ce yi. saboda addu'a ce mai albarka domin idan har ka yawaita yin ta ga Allah to Allah zai karba اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله كتيم كامل إن إيا ذكرك in iya gode ma ni'imarka دمين gode ni'imar Allah tana da wahala kamar da muka ba da misalin wani malami da yake cewa ni'imomin Allah ma yau in muka zauna kirga su ba za mu kididdige ba sai ba da misali da numfashi dubu ishirin da hudu awa ishirin da hudu a rana a ce kowace awa za ka yi ma Allah godiya a kan numfashi sau dubu ɗaya Ka ga kenan ka yi ma Allah gaba ɗaya ranar ba ka yi komai ba banda gode ma Allah a kan numfashi to banda numfashin ni'ima nawa Allah ya maka sauran kuma fa ina lokacin gode ma Allah a kansu kuma wanda numfashin abinda malamai suke cewa yana cikin ni'imomi mafi kankanta da Allah ya maɗan adam to amma shi kansa ba za ka iya gode ma Allah ba tsawon rayuwarka ka kirga ni'imar da Allah ya maka a ce ka iya godewa to amma in ka roki Allah fa Allah ka taimake ni in iya gode maka ai an gama tunda Allah ka roka Allah sai sauwake maka hanyar godiya gare shi dan akwai hanyoyin gode ma Allah subhanahu wataala takaitattu da kayi ka cimma wannan bukatar kamar yadda manzon Allah yake faɗa akwai ayyukan da Allah ya sa musu albarka akwai ayyukan da Allah ya musu albarka misalin su shine sallar walha misalin su ita ce sallar walha kai nafila raka'a hudu da da safe kawai manzon Allah ya ce to duk godiyar da ake so kayi a wannan ranan Allah ya ɗauke? nafila raka'a hudu kawai wanda kaga akwai hanyoyi masu sauki waɗanda Allah ya taimaka da za mu iya sauke nauyin da yake kawo mu aiki ne kaɗan amma Allah ya zuba mishi albarka don haka yasa malamai suke cewa kar ka yarda sallar walha ta wuce ka sai dai idan kana qiyamul laili, idan kana qiyamul to madadin walhali wannan ba shakka ya tabbata amma idan baka qiyamul laili to ka mai da hankali ga walha shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yi wasiyar ga Abu Zarri da Abu Huraira saboda ba su da kokarin qiyamul layl sai manzo Allah ya ce to wal haka ta wuce su kuma in ka lura idan annabi sallallahu alaihi wasallam yi tafiya to baya barin walha amma in yana gida fa ai kaga yana babu babu ibada da annabi mai da hankali a kai ta nafila kamar na dare don haka yasa in ka ji wani malami yana cewa ita walha ba a dawwama ana yinta yana nufin idan kana kiyamun layli shine ba za ka dawo kana yi ba amma idan baka kiyamun laili to wallahi karka yadda walha ta wuce ka akwai ayyukan da Allah ya musu albarka wanda za ka gani kaɗan ne amma kuma suna samar da falala mai yawan gaske don haka ire-iren waɗannan ibada in dai mun yi riko da sunnar manzon Allah to an gama kaga ta addu'a kurum annabi ya samar mana wata hanyar da zamu iya gode mu ni'imar Allah kamar yadda ya faɗa wa mu'azu ya ce ina maka wasiya ka ya mu'azu kaga wasiya ita ce ka ɗauka fa yanzu ni da kai mun rabu daga yanzu ba za mu sake haɗuwa ba na maka wasiya kar ka manta wannan kar manta wannan wannan addu'a in dai kai sallah kar ka yi da baka yi ta ba sai dan ko mutum yana yi yau da gobe sallar farilla yayi nafila yayi ba shakka Allah shi da kansa ya faɗa ud'uni astajib lakum ku kira ni zan amsa ya zama kana ta kiran Allah da safe da yamma ba shakka Allah zai amsa ma to kuma ga hadisin Abdullah bin Abbas wanda Abdullah bin Abbas yake cewa akwai wata addu'a kana yad'u bi ha'ula'il kalimati annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin waɗannan addu'o'in to wannan addu'ar Abdullah bin Abbas bai faɗi inda annabi yake yi ba illa dai akwai malaman da suke ganin yana daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya yi su a cikin sallah ba a ayyana gurin da za ka yi ba kana iya yi a sujuda kana iya yi kafin sallama to kuma akwai waɗanda ke aji addu'ar a witiri alqunut annabi yana cewa rabbi a inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya Wankurli wala tamkurbi wahdini بي واهدني ويسر الهدى لي alayya على من بغى علي رب اجعلني kaga inda mahallin ya taho rabbi ji'alni laka shakaran Allah ka sa ni mai yawan godiya gare ka ne laka zakaran mai yawan zikirinka mai yawan ambatan ni'imarka wa laka rahaban laka mutawi'an laka mukhbitan ilayka hujjati eh, ilayka awahan mubina wanda addu'an tana da tsawo tana sahihu abi daud hadisi na 1510 kaga yana daga cikin addu'o'in da annabi ya sa mana a cikin sallah wanda ba a ce ga wurin ba kai ta wannan addu'a kai ta wannan addu'a yana daga cikin addu'o'i masu albarka saboda addu'an ta ɗauki bukatun rayuwar ɗan adam kusan gaba ɗaya da tsaro da samar da ni'ima da dacewa da yardan Allah da kuma tsira daga kowace fitina ta duniya da lahira wannan addu'ar gaba ɗaya ta ɗauka don haka yasa ita wannan addu'ar kaga wasu malamai suna cewa idan ma ana alkonu to bayan addu'ar da annabi ya koyar da jikansa alhassan wannan addu'a ita ce ya kamata a ce musulmi bai bari ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wata hanya na iya sauke godiya game da ni'imar Allah subhanahu wata'ala a kanmu to sai ya bamu kuma har yanzu wata hujja da take nuna akwai hanyar da za mu iya sauke wannan godiyar mu karanta dalili na biyar yace wali hadisi a zarri kaga duk yana kawo mana ayoyin alkur'ani to yanzu ne zai kawo hadisin manzon Allah hadisin abu zarri kaga shi ma yana karantar da mu muhimmancin addu'a ya ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda shi hadisin abu zarri gifari fi sahihil bukhari ya zo a sahihil bukhari ƙala abu zarri gifari ya ce kana rasulullah manzon Allah ya kasance idza akhadha mabja'ahu idan ya riki makwancinsa idan ya riki makwancinsa minan laili in dare ne kaga kenan ba wai da rana ba ya faɗa mana yaushe ne annabi yake wannan addu'a idan an ce ya riki makwanci wato annabi yana zaunawa akan shimfiɗa to sai ya wannan addu'a qala annabi yace bismika amutu wa ahaya kaga abin da ya faɗa asali a hadisin akwai allahumma bismika amutu wa ahaya amma ya datse bismika amutu wa ahaya da sunanka Allah da zan mutu kuma da sunanka nake rayuwa wa idan sai kaza idan annabi ya farka fa da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka daga bacci sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyani godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya ni ba'da ma amata ni a bayan ya kashe ni wa ilaihin nushur tashi daga mutuwa yana ga Allah wannan yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gode ma Allah take in ya farka daga bacci don me bacci ni'ima ce barci ni'ima ce bayan ka farka aka dawo maka da rai wata ni'ima ce to kaga kenan akwai bukatar kai ma Allah godiya nan take sai annabi yana godiya ga Allah dan kar mutum ya zama gafalalle wani yana miƙa yana farkawa miƙa zai ba ruwansa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma inda ya yi tunani ba shakka wata ni'ima ce don wannan baccin da kake inda ka zarce ka mutu ba wanda zai iya dawowa da kai har da ka iya farkawa to ba shakka an baka wata dama ne akwai bukatar kai ma Allah godiya da shi yasa annabi sai ya godiya wannan hadisin yana sahihul bukhari babu ma ya yaqulu idza asbaha me ya kamata mutum ya faɗa idan gari ya waye hadisi na 5966 wato abin da ya sa ya kawo mana hadisin nan yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da safe abin da zai fara yi ma Allah shine godiya abin da annabi ke fara yi ma Allah shine godiya kuma wannan hadisin ba wai Abu Zar kadai ne. akwai hadisin Huzaifa al-Imam Bukhari ya kawo su a jere duka a babi guda haka shi ma Huzaifa ya faɗa Huzaifa ya ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqaba matja'ahu min al idan annabi ya riki makwancinsa da daddare wa ba'a yadahu tahta khaddihi sai manzon Allah ya sa hannunsa a ƙarƙashin kumatunsa ya yaqulu sai ya ce Allahumma bismika amutu wa ahya ya Allah da sunanka zan mutu kuma da sunanka nake rayuwa wadda sai kaza idan annabi ya farka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur kamar yanda yazo a hadisin Abu Zar al-Ghifari manzo Allah sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya ni a bayan ya kashe ni kuma tashi daga mutuwa yana wurin Allah saboda farkawanmu daga bacci yana kama da tashi da zamu yi daga kaburbura yana da kamanni shi yasa annabi ya kawo kalma ta annushur saboda tana da alaka da tashi daga mutuwa hadisin yana sahih bukhari babu waqil yadil yumna tahta al-khadd al-ayman hadisin 6314 to wannan duk yazo da lafazin amatani amatani kamar yadda kamar yadda Abu Zal Gifari ya faɗa alhamdulillahi alladhi ahayani ba'da ma amatani amma akwai lafazin da ya yazo alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yazo ta hadisin huzaifa yana riwaya ta al-imam ahmad za gani a littafin al-musnad yana mujallad na hudu biyar shafi na ɗari da da bakwai. sannan akwai hadisin albara'u bin azib abu zar al-gifari huzaifa bin yaman albara'u bin azib shi ma lafazin iri daya annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akhaba madja'ahu idan annabi ya riki makwancinsa qala sai ce allahumma bismika ahya wa bismika amut wannan shi dan bambanta allahumma bismika ahya ya allah da sunanka nake rayuwa wa bismika amutu kuma da sunanka nake mutuwa wa idza staiqada idan annabi ya farka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga hadisi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kalmomin sun zo sak babu babu bambanci hadisin albara bin azib na sahih muslim babu ma yaqulu inda an-nawmi wa aqd mabjai hadisi na 2711 in ka lura da hadisin da ya kawo mana anan yana nuna annabi yana godiya yaushe kaga yana nuna annabi yana godiya idan ya farka shi yasa yace wa idza stayqaza qala alhamdulillah kaga sai annabi ya farka yake cewa alhamdulillah a'a ba nan kadai bane lokacin kwanciyar ma annabi yana cewa alhamdulillah Allah ya samu gane idan annabi zai kwanta sai yayi hamdala in ya farka sai yayi hamdala domin akwai hadisin Anas bin Malik hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana idza awa ila firashi idan annabi ya koma ga shimfidarsa sai yace alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya manzon Allah in ya zo zai kwanta sai ce kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu ya isar mana bukatu har ya dawo da mu makwancin mu dinnan sannan bai ce kai mutum nawa ne ba a isar masa ba mutum nawa ne bai dawo makwancinsa ba kaga manzon Allah yana godiya ma da Allah ya dawo da shi ga makwancinsa so don haka annabi yana godiya ga Allah kafin baccin yana godiya ga Allah idan ya farka hadisin yana sahihu muslim babu ma ya kulu inda naumi yasa al-imam muslim masa babi da haka lokacin bacci akhzun mabuja'i hadisi na 2715 shi yasa shi musulmi ake son ya yawaita zikirin Allah musamman zikirin safe yamma kwanciya idan ka rike guda ukun nan to da izinin Allah za ka iya isar da godiyar da ake nema wurin ɗan adam saboda zikirin safe akwai wannan godiya zikirin yamma akwai wannan godiyar lokacin kwanciya akwai wannan godiyar in ka farka akwai wannan godiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana da hikima sai ya saƙa hanyoyin da za mu gode ma Allah ba tare ma da mun sani ba saboda me saboda muna da rauni muna da rashin sani eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana zikiri wanda in za mu rike zikirin to shikenan kawai ma mun isar da godiya in an tashi a lahira wannan tambayar da za a yi akan godiya a ce ai to kai kai kullum sai ka ce na gode da safe da yamma lokacin kwanciya wuce kawai don haka yasa annabi ya tsara mana zikirin safe zikirin yamma zikirin kwanciya idan mutum yana zikirin da ya inganta a sunnar manzon Allah zikiri da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake da safe ba shakka in ka dubi azkar da aka samu ta hadisan manzon Allah zaka ga inda godiya take zuwa haka kuma in ka dubi zikirin yamma haka in ka dubi zikirin kwanciya wannan misali ne na zikirin kwanciya kawai to sai mu je hadisi na shida dalili na shida dalili na shida yace hadithu suhaibin hadisin suhaibu ar-rumi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda fi sahihi muslim wannan hadisin yana sahihu muslim yana babul mu'min amruhu kulluhu khairun shi mumini komai nashi alkhairi hadisi na 2999 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'mini abin sha'awa yana ga al'amarin mumini za ka ɗauka ajaban abin mamaki abin sha'awa annabi yake nufi abin sha'awa yana ga al'amarin mumini idan aka ce mumini mai imani me yasa sa imam al kawo wannan saboda yana magana ne akan goda ni'imar Allah yana da alaƙa da imani kaga da annabi ya faɗa ajaban li amril mu'min abin sha'awa ya tabbata ga al'amarin mumini inna amrahu kullahu khairun annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi al'amarin mumini baki ɗayansa alkhairi ne sai annabi ya mana matashiya wa laysa dhaka li ahadin babu wanda ke samun haka illa lil mu'min sai fa mumini kaga annabi ya mana matashiya dan mu duba mu gani muna cikin muminai din ko a'a ba mai samun haka sai mumini Allah ka samu na dacewa cikin su sai annabi ya bayyana yake al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne abinda yasa in asabathu sarra'u in daɗi ya same shi shakara sai ya Allah godiya fa kana khairan lahu sai ya zama alkhairi gare shi wa in asabathu barra'u idan cuta ta samu mumini sabar sai yayi hakuri idan kai hakuri lada ne fakana khairan lahu sai zama alkhairi gare shi kaga kenan alkhairi ya same ka ka ci riba sharri ya same ka ka ci riba kaga abin al'amarin ka ya zama abin sha'awa shi mumini gaba ɗaya bai da asara a duniya bai da asara kana tafiya kai tuntuɓe a rubuta maka lada wani ya baka labari mara daɗi ranka ya ɓaci a rubuta maka lada duk wani abin da ya cutar da kai a duniya wallahi sai an rubuta maka lada shi mumini gaba ɗaya al'amarinsa babu asara dan a yadda hadisin ya zo al-mu'min uh, kullu ma fihi khairun ya zo da wannan lafazi al-mu'min shi mumini kullu ma fihi khairun duk wani al'amarinsa alkhairi ne wannan kuma ya samu uh, shaida ta riwayar sa'ad bin abi waqqas a hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a min qada'illahi lil mu'min na yi sha'awar hukuncin da Allah ya yi wa mumini in asabahu khairun hamida wa shakara idan alkhairi ya samu mumini mumini sai mumini yayi yabo ga Allah kuma ya godiya gare shi wa in asabathu musibatun idan musiba ce ta samu mumini hamida sai yayi godiya wa sabara kuma yayi haƙuri. falmu'min yi ujaru fi kulli amriki shi mumini ana bashi lada duk al'amarinsa wannan hadisin sa'ad bin abi waqas kenan wanda lafazin shi ma yana kama da hadisin Suhaibu, yana al-musnad yana sunan nasa'i kuma ibnu hajar ya inganta wannan labari a fathul bari yana kitabun marba mujallar na goma shafi na 130 don haka shi mumini abinda yake nuna mana in har ka yi imani da Allah to za a samu al'amuranka gaba ɗaya suna tafiya daidai karantarwan Allah da manzonsa za ka yi iya ƙoƙari ka ga cewar kana ɗora kanka a kan tafarki na sunna abinda ibn jauzi yake faɗa ya ce wannan hadisin fil hadisi kullama ƙauyatil ma'arifa abinda annabi yake mana isharar da shi duk sa'ilin da sanin ka game da Allah yayi ƙarfi bil mubtala hana alaihi bala'u gwargwadon saninka game da Allah gwargwadon saukin bala'i da kake samu don haka idan ka san Allah to wallahi komai girman bala'i sai ka ji kaman ba komai ba saboda tsabar sanin Allah wani idan ma bala'in ya zo godiya ga Allah yake kamar zamanin sahabbai zamanin sahabbai idan musiba ta auka mu mutum sai zo suna kai tabarakallahu kai sa'a kai kam ba kamar mu ba yanzu ana cewa ne wai muna jajanta maka su cewa ake kai babban rago dan musiba ta auka maka ai ka zauna ba musiban ma a zamanin sahabai, ana ganin shine musiba ka zauna ba musiba shine musiba saboda ba mamaki ka kake ci baka ma sani ba to idan imanin ka game da Allah yana da ƙarfi ibnul jauzi ya hana alaihi bala'u ko mai girman bala'i sai zo ma da sauki wa minhum man yanzuru ila ajril bala'i fayahunu alaihi bala'u me yasa sai ce saboda mumini wani da musiba ta same shi sai ya hararo ladan da ake ba mutanen da musiba ta same su idan ya hararo wannan ladan sai ya ji ai alhamdulillah shi kan ma gaba ta kai shi A min zalika daraja man yara anna hadha tasarruful maliki fi mulkihi ibn al-jawzi yace matakin farko waliyan Allah idan musiba ta samu mutum abin da yake jinyar zuciyarsa da shi nan take da musiba ta zo sai ya rika tunanin ladar da Allah ya yi tanadi a lahira ga waɗanda suka yi haƙuri. Na ma yi wa na ajirahun bigairi hisab. Ana tunanin yawan ladan da mutumin da musiba ta same shi a wurin Allah, babu wanda ya sani sai Allah. Shi sa manzon Allah yake cewa idan aka tashi a filin hisabi, ana raba lada ga waɗanda musiba ta same su mutum sai ya yi fatar ina ma a ce lokacin yana da rai an ɗauko zarto ne aka raba shi biyu a ɗauko zarto a raba shi biyu saboda ladar mutanen da musiba ta same su ya ga ana ta ba su lada ladan babu adadi don haka idan musiba ta same ka ibnu ya ce matakin farko ka hararo wannan na biyu idan imaninka ya fi haka ƙarfi idan musiba ta same ka ibn al-jawzi ya ce to sai ka kaddara da kai da abinda ka mallaka na Allah ne idan ko Allah zai sarrafa al'amarinsa akwai wanda ya isa ya hana shi ko ko zai yi zalunci Allah bai zalunci ai kai din mallakansa ne saboda ka idan ya ce yau ga musibar da yake so ta sauka maka shin ya yi zalunci bai zalunci ba saboda mai abu ne ya sarrafa al'amaransa fa yusallimu wala ya'tari saboda ka sai ka mika wuya ga Allah ka yarda cewa Allah ba azzalimi ne. duk abin da Allah yayi akwai hikima a ciki kuma akwai adalci Ya yace arfa'u minhu man shagalatu al-mahabba an talafi rabbil bala'i sai mataki na uku na waliyan Allah inji ibn al-jawzi ya ce shi ne wanda ma in bala'in ya sauko sai ya dinga farin ciki yana murna Allah ya saukar da bala'i don take ya san an samu shakkot da zai samu tafiya aljanna shi musibar in ta zo gode ma Allah yake wanda shi ne Abdullah bin Abbas yana tafiya aka ce dan uwanka ya rasu sai ya sauko ya sujuda ya ce Allah na gode zaka ce ah, to dama ko yana jira mutuwan dan uwan ne a'a ba haka bane wato godiya ga Allah akan musiba saboda ƙarfin imanin bawa da Allah don babu abin da Allah zai yi na zalunci idan lokaci ya yi Allah zai karba kamar yadda bai yi shawara bai kawo ka duniya haka Allah ba zai shawara ba zai ɗauke ka ba zai ma gaya maka ranar ɗaukanka ka ba to tun da Allah ya baka abin da ya baka sai ka yi mar godiya shine ibn al-qayyim jawziya a littafin madarij saliki ne yake cewa walau lam yajri alaihi minha illa ma yuhibbu kar ka ɗauka duniyar Allah ya yi ta haka wai ibadar ita ce sallah azumi zakka a'a ba ita ba su kaɗai bane ibada da Allah ya bar wannan su ne kaɗai ibada lakana da shaiin an ubudiyyati rabbih a barka da cewa za ka yi sallah azumi haji ka fi kowa sallah ka fi kowa azumi ka fi kowa haji idan a tashi a lahira ka fi kowa nesa da Allah za ka ɗauka za ka fi kowa kusancin Allah ba haka ba ne wani aiki ya fi wahala wanda ya fi waɗannan ibadu abin da ya fi wahala shine Allah ya jarabci zuciyarka jarabawan zuciya ta fi jarabawan jiki ya girgiza zuciyarka eh, wato don haka yake fala tatimmu lahu ubudiyya ba za ka tabbata mai bautar Allah cikakke ba sai Allah ya gwada haƙurinka babu ɗan adam da zai cimma martaban walittaka wallahi sai Allah ya gwada haƙurinsa haƙuri ko ai kaga zuciya ne ba wai sallar da kake wannan Allah yana gani yi sallah ka to sallar ma da kake guda nawa aka karba ne wannan sallar yi kana susa wannan kana tunanin wannan abin sallar gaba ɗaya ma bata inganta ba to amma Allah zai gwada mai haƙurinka a nan ake tabbatar da imani kuma Allah zai gwada tawakkalinka ka yarda da shi ko a'a kana da tawakkali ko a'a wannan sai an gwada don haka yasa kake gani idan hali yayi muni sai ka dana kai anya ba za mu nemo maganin bindiga ba kuwa to tawakkalin yayi rauni haka kuma sai Allah ya gwada yardanka game da hukuncinsa wa tabarru'i wal to waɗannan jarabawa ne da suka shafi rai na ɗan adam jarabawan sun fi tsanani akan jarabawar ibada da muke yi da jikunan Allah ya samu iya cimma martaba na godiya ga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى Ali Muhammad kama صليت على Ibrahim.